to kamar yadda muka yi muku alkawari jiya za mu dora akan wannan maudu'i sabo hulda muka shiga cewa mamman jafaru da kuma horo wace sarautar dambe ce ta hi cancanta kuma ta hi zama sarauta in an ka aza kan ma'auni na jarumtaka don yi ma wannan maudu'i adalci muna tare da shehu fala mai hutu tsohon makallaci dambe tsohon mai ɗaukar hoto kuma ko in ce dai tun da har yanzu ana ɗauka hoton da bidiyo a wanda muka tattauna da shi a shi ufa Allah muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri alaikum warahmatullahi wabarakatuh da mamman raba gardama da Jafaru da Horo sun yi sarauta shin in an ka aza kan ma'auni na jarumtaka wace sarauta ce ta hi zama sarauta cikin guda uku nan sannan ya sarautun nasu yake ko wacce naɗi ne ko kuma wani yaya sarautar da take a takaice to um, bisa gaskiya hmm. idan mutum ya faɗi abu za a kama kila faɗi ra'ayin shi ne amma dai ta fahimta ne hmm. da jaharu hmm. da horo da mamman kowanne su zarumi na wanda ke ba mai musu wannan zafaru ya yi dambe ya kashi kuda ya kashi eh, jamus eh, ya kashi gurmada horo ya yi dambe ya kashi jamus inda mm. an kaito mm. ya kashi kuda sannan da yana bugun gurmada har da gurmada ya buga don haka shi ko ina all round na ko ina ya buga to amma dai bisa tsakani da Allah mm. la'akari da abubuwa biyu to za a ce sarautar mamman ita the best ba ta zai fara da mai lokaci guda ba mamman ya yi lokacin da wallahi duk dan dambe ina ganin lokacin da mai tun wajajen 83 mm. mamman ka dambe har zakkuwa 2000 sadda ya aji damben nan wannan gaskiya ne kuma ya ma kai lokacin da ya kamata ya bar dambe mm. ya ki bari shi yasa alzuma zo buge ya shagon dije na'am saboda shi magana ta gaskiya mm. idan kai baka naka lokaci inda ba hoshi kai wani gaskiya ne amma dai ana magana sarauta cancanta da sarauta to duk bancin shago babu kamar dan sayan nan saboda suna ne ya haɗa kuka bisa ga kowa ina tuna wasu yan 2012 eh, na muna muna dodoru hmm. sai wata kungiyar annan garin sayan na hmm. ta ƙarƙashin gidansu abdullawali na hmm. sun kai tunanin su karrama wasu 'yan sayan da suka yi hoɓasa an girma wani mallami mai wa'azi an girma wata mata da ta shiga ɗan sanda ta kai matsayin inspector sannan aka girma mai gwamna yahya na'am tsohon gwamnan jihar Sokoto mm. da shi sarkin sayanna mm. sanar da dasin eh, mamman raba gardama awo an ka kila shi an ka bashi medal mm. an ka bashi kuɗi kuma aka mai ne kwashi kuɗi kamar hawa aka cika mai jikka hilo da kuɗi na'am so na san bujahor ayi mai kaduna lokacin da aka yi mai marigayi wannan eh, na bacirawa ya zo da aka yi aka yi waƙiƙi aka yi tashi hankali cikin gidan wannan kenan aka yi naɗi kuma gaskiya he deserve it ya cancanta a yi ɗin sarauta horo mm. a yi mishi da shi kenan mm. bisa ga cancanta cewa ya bugi jahor ya bugi gaba da mai ya bugi kasu mai kasa kai duk wanda su dan lamin ga kowa ka sani mai dambe mm. wallahi babu wanda ya bugi ba duk da wanda ya koro shi da baya ya zama mai kargage shi ya tayi eh. ya yi mamman horo kisa hudu bai rama da baya Allah ba ya samu ya buge shi don haka gashi na cewa wata rigima sai shi ya bugi kowa to amma conclusively ana magana wai cancanta to raba da ya kowa cancanta dalili shine mm. man wallahi ya yi dogon lokacin da ruwa ba ruwa ya shi ba ya ci wari ne ya ci kanne ne har su jahar din jahar buge shi ya zo ya gama da jahar din mm. sannan ya kai lokacin da wallahi duk garin da inda ba ku da airport man bai zuwa can ƙarya haka kai dan sanda ko wani mai kuɗi ka doka mun wallahi an ce wallahi yanzu yana aikata ma in ba ku da hilin jirgi bai zuwa sannan wallahi tun 1990 sun a ba kuɗin abinci na da dubu dubu guda sannan shi ɗaya kama wata shi kwanci ne shi kadai saboda daukar da yau garin nan sun ce an karma shi can bukin da aka yi na sayan an ce an karama saboda sunan da ya jawo ma garin sayan na hmm. kan haka aka yi mai nan wata. Hmm. to wadda kaga su waɗanda ba su da irin wannan wata. sannan wallahi duk inda ka zo ka ci dan sayan na raba gardan magudana Najeriya to ni ta fahimta hmm. kada a ce na son rai babu wanda a iri ne in dai sarauta ta kuma da dogon lokacin da ɗauka na dambe balan ba koshi su bala yaro su san da an kai na kowane gehe da gurma da ina mm. sai lokaci amma dan guntun lokaci suka yi shi kuma dogon zamani dogon zamani ya zaɓi kusan shekara 20 da abin na lokaci wanda yake da wayar wannan men da haka wannan gaskiya ne to mu duba shi sarautar da mm. an ka ba ta mamma kowa an san kamar jafaru lokacin da ya buge mai kasa an ka bashi tashi mm. horo a sorry horo lokacin da ya buge mai kasa an ka bashi jafaru lokacin da ya buge bala yaro mamman suwa suwa ya buga sannan ina ya kai ƙarshen kululuwa an ka bashi wannan sarauta to lokacin mm. wanda kamar na maka bayani mu da kai ta farko mm. cewa ni ta fahimta mm. ban ka bi ɗan dunawa don babbana wannan wanda biyo biyo bane zai biya cikin kudawa babu zarumin da kai yunusa dan cana yunusa ya yi kowa abin da shi da jahar kura ni ta fahimta su sun ka na yi to duk waɗanga mamman ya buge su mamma ya kashe dan cana ba kisa guda mai ba hmm. ya buge su a rudan cikin birni hmm. su kalla shushana hmm. su sanin kalla su mun wada duk tarkacin da ka san ana dan mai babu wanda bai tsallaka ya wuce ba su dalla da kwandari to ni ma yan fara nan ma na san dan bai da kwandari nan gidan ga ya yi dambe da ruwa yau da yi da shi sannan ya dambe da umarun kano na'am to duk wani kan babu na mai buge ba ya to cikin gurmada ya kashe ruwa ya ka garba ta kalaya dan bai sunar ko da kalaya ragas an kai nan garo mm. ta nan eh, gidan tambola mm. sai da garba ya hwadi ya buge mai ijiya ya hwadi mm. har mun tashi muna kuwa ye sai muka dama mashi mata ya gurfa ne na'am an kace a ah, ashe na duwage mai ijiya mamma ya hwadi ji wuya awo to karshen ta da shi na kaji mai waka shi mai turanci cewa ina na taka lafiya mm, garba ka buge mishi an kai shi asibiti mm. an bashi gado mm. an tara likitocin sun bincike sun duba sun ce ba sun ciwo ne ba babban dakta da ka sake lisawa da ya ce mai halama yaro ko ka halama janda mishi na abu da kwai kawar da giwa da bi jikin to wannan dambe kenan ya buge taka ya bugi dogon kola mm. ya bugi balan bakoshi mm. ya bugi ruwan gulmare mm. ya buge mammaraha ya bugi mai yasin ya buge mai to mai yasin banda banda hakika amma dai shi diwon na gani ya bugi da gero dakin gari kai duk babban da su shekara mai Allah Allah shiga ta mishi ka to duk waɗannan nasu ya kashe su gehen kudawa kuma ya zo ya kashe su kallashi duk wani ababba ya bugi to damben da ya wanda an ka bashi kamar a ce sarauta don ba ni an kai ba sannan sanda ta an ka bashi sai bugi dogon da da ka. mawaƙa na faɗin ta ɗan ɗan balad na ambata cikin waƙa ce mm. ya ce ga sanda hukuma ga hannun shi mm. waƙar kan ambata kan to ya buge shi an ka bashi wannan wannan abin da wannan eh, sanda ta eh, ta girma eh. sannan dambe ne da na hita kuma ka san shekarar da mati ya buge shi a argungu na'am shekara ta sake dawa shi kuwa zaka ya kwashe reza reza banza na argungu ya buge reza mm. to duk da suna cikin manyan yan dambe don reza yana cikin ta damben gurma da dogon da kida ka in bancin wanga da kida ta da shi to kaji wanda ya buge manyan da an ka bashi wannan sarauta kuma karshe ai shekara biyu da sun kwace ko uku shugaban yan dame aka jira gaba ɗaya kware da gaske wanda yake kaga wani tabbaci na na cewa hidi zabe su wanda ka ba sarauta ga ya cancanta a mai aka bashi sai an ka ba shugaba gaba ɗaya da president na masu harkar na masu harkar dambe kaga duk wata sarauta kenan ta faɗo karkashin wannan to haka ba wani abin bane mamman eh. farin jini mm. da rashin tsoro mm. da zarunci mm. da yawan kashe-kashe da yawan ɗaukare ne mm. wallahi to babu ɗan namiji da irin mamman mutum guda ne sai ya yi shi wannan abin gashi an mai ƙwabago shi ko in hawa lahi ka tsaye jaye don bai ko sauraren ka wallahi bai ko saurara maka in ka mai ƙwabago ka dai jaye to mamma shi in ga an taɓa shi bai so hankuli in ba ka ira mai bashira ma ka ɗauka wannan shi a ɗan matsalar da ɗan samu ka ɗan tarashin hankuli gaskiya babu wani abin ba. lokacin da mamman ya yi dogon zamanin nan mutane na ganin cewa da ya haƙura ya aji dambe da sarautar nan ma ba za ta je ga jafaru ba ga bala yaro ta yi ko alin mara cewa in an ka duba bai musu adalci ba su duniya kamata ya aje kuma suna ba shi girma kai ya ka kalli wannan magana ta mutane da ke yi kan mamman mm, to ya kamata gaskiya a ce a bar da beto sannan mm. tsakani da Allah mm. illa ka san dan adam na'am ya kamata a ce ya batta ya bar dambe din nan mm. peacefully don ba don haka ba mm. da shagon dj bai kase ba da alzuma bai kase domin kudu suka taso alzuma ya fara dambe 1986 87 sanda ya taho kuma mm. nan gidan tambola na ya fara dambe mun tahe tambuwal da shi da willi da dan bala haka mun ka zo gidan amare nan wangai ma cira mai waka mai suna ne eh, mai na kada bakura so gaskiya da ya aje sannan peacefully mm. da wanga rekod nashi ba bai samu a yaro ya kai garba yan jaharu mm. da dan digiri mm. da ali zuma da shagon dj da dan litishan dan ma eh. karshe karshe yawa na kai na karon bata ha gani daga karon bata to ha gani to ya kamata idan mutum ya kai wani stage shi aje abin nan peacefully shi ta yafe shi ta da rekod amma da duk da wannan bai hana mai zama mahadi mai dogon zamani ba game da dambe dai kam to lai babu ilmama cikin biyun waɗa sauran mutum biyu da muka magana da su ya akwai jafar kura mm, ya buge mamman mm. mamman ya buge shi ya buge shi tabbas wannan yana ɗaya daga cikin wata martaba da aga mamman raba gardama kan jafaru ma an ka zo kan dora su kan sikeli shi ya buge wanda ya karbi sarauta gare shi kuma jafarun horo ya buge shi bai buge horo ba eh. mamman akwai wani abu daga eh, 'yan dambe cewa ana zuwa a yakuci huskan mutum a watsa mai miyau a yami shin ana wa mamman wannan wai gidan dambe ban taɓa gani ba amma mun ta Legas mm. gidan alun wata na'am jahoru ya zaka mm. ya tuwa Garba ba takalaya Allah shiga hata musu mm. ya tuwa mai miyau ta shi dambe mamma wanga ya zaka mamma ce don Allah ta shuki dambe suka shiga don Allah lokacin ka sai an bar nan gami aka rura sai an dawo a zama garba ya tashi saboda garba Allah ya sami rubar jahar tsakani da Allah hmm. to sai dogo na jinga shi ma ya rasu hmm. Abdullahi ya aka ce jin dogon jinga dogon Abdullahi ya na ya zaka ce mai shi tashi su hmm. sun ka daya sun ka daga har tsunan kai dauko hannu ya buga sai hannun dogo ya kare nan ga hannu sai ce mamma in kana yi ana yi da kai an kai dan me kuma an ka buge mamma na'am yan kwanaki ka dan mamma ya bi dohan zata yi basuwa mamma ya rama dan gero na zanne in ka kin dan gero ma yin kura da kai celebration wallahi ka ce kila ka mai da yayi wani tashi haka da kaji mm. mamma ya rama mm. to tsakani da Allah mm. Mam eh, jahoru horo shi duk dai zarumai na amma dai horo ya yi tashi ya yi shi daraja saboda mi wanda duk ya buge rama ba ya yi ka abin nan yanzu kaga jahoru ya buge dan gaye bai rama ba ya buge alzuma bai rama ba wannan gaskiya dan gero ban sani ba ko akwai tsakanin su amma dai waɗanda bi na tabbatar da bai rama kisa gare su ba ba su zama kaga su kuma ana dini to ne a ai mai adalci ai za ga ya ya dara su abin nan don dole ka bi bashi mm. to ga ma'auni ka yi shi akwai ma bala yaro cikin su bala yaro exactly kiran da mai sun kai hudu mm. to wasu ma suna sa alin mura ciki suna cewa alin mura ma shi ma bai taɓa bugi mm. jafar ba kaga duk manya arewa ne to an ka duba wanda irin a hausar ratun kana matashi ka taso ka taso haka kai ga manya cikin ga uku wahi wannan martaba duk horo ya yi su horo wallahi horo bai da tsoro ni a hujjaka abinda a hujjata mm. wallahi tun shi na maɗa mm. yadda ka duk wanda awari ne da ya keta da zai kama jami'a yana yana rafka su mm. manya shi ka hawa shi na fara don kaga jahar bai cika zakkuwa nan ba abin da sa ta don ban zuwa ni ban cika yawo irin haka ba in ba da mun tare nan mu ta yi Lagos haka kamar ka zo Kano a zauna zuwa na Kano yan kwarori na amma dai ma hozakkuwa nan ga su dambe nan to babu in kana bi dan mai tsora babu kama horo wallahi shi ka hawan zara shi jawo wanda ya ƙarfi ne mm. shi kuma bugi na'am shi jawo wanda ya ƙarfi ne kuma shi bugi mm. idan ana magana dambe dambe dambe shi mamman dai yanzu babu shi babu shi da mi aka tunawa da mamman raba gardama in ana maganar dambe dambe an ka ce mamman mm. kai personally kai tukar da ka ɗauke shi a matsayin gwarzo cikin wayannan guda uku mi kaka tunawa da mamman kai ne a harkar dambe wai to ni kan tuna da mamman abubuwa biyu na harko mm. mamman ba shi da tsoro ƙarya ta mamman shigo fili mm. wani ya zo ya azame wani ko da ya tsuwa ɗin mm. wallahi sai dai an kallo sana mai dambe amma sai ya yi shi babu tsoro ga mamman ko alama sannan ina tura mamman dressing in ya yi dressing duk ɗan damben da annan bai irin kalmar mamman in ya sawo kaya ya yi dressing to dole ka dubi mamman don haka Allah ya shi mutum tsirarre mai tsari wanda Allah ya tsara kan hmm. babu wani abin ga wani ya samu daga an bubuga sa ko kuma har yabbar dambe hmm. bai da wani miya kuna miya nan ga wasu da haka so hmm. ina tuna shiga siyasa sannan na uku ina tuna mamman saboda harka addini mun ta yi mina 2015 dangane da an ka zaben Buhari muka kwana sai ku bisa duci yadda sadda aka yi dambe da Audu Argungu ba hagun Audu Argungu da mai tukwasara aka samu su mashin da daddare abin nan da ka ji mai turana haɗi mm. an ce gulma tsashi shi kai mun ba shi sabga kawai mm. dodo kwana salati shi kai mm. to lai hasu a ta waye da ni da shi da Musa dan gulbi mai kiɗa ɗaki guda ma kwana hasu ya ta karatu ya sai da ya ƙare shi dawo shi aji shi doki abi ya ƙare ya kuma ce ma'audu argungu an an zo da ka auna shi in ya tsaya next a ce maka kawai kuma an kai haka nan kakkalle damben nan da haka ya cikin ansa da yunƙurwa haka ya tebula na biyu sai to sai kaɗi dogo ɗaya ga dogo zanne wannan gaskiya ne wallahi to ina tuna da rashin tsoro da mm. son addini mm. da kuma rashin iya wanka dan wanka na dan wanka ne wato wallahi dan wanka na a <laughs> yanzu dai kuna tare da mu cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya bari mu dan ƙara gaba kaɗan kana tuna shi akan wayannan abubuwa guda uku to jarumta cikin hilifa da wace jarumta da wani dan bi kaka tuna mun mara bagardama to ina tuna shi gaskiya dan ben da raina dai ta da an ka buge shi dubu wacin na mace buge shi ba argungu wurin fishin mm. shekara ta dawo mm. ya rama gare za na ji daɗin wannan amma dan ben da ban mancewa shi abada mm.